assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na talata 26 ga watan shawwal hijar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1436 daidai da goma ga watan august shekara ta dubu biyu da sha biyar. a ci gaba da tarihin shekul islam ibn taimiyyat al-harrani al-dimashki abul abbas allah madaukin sarki ya gafarta mashi kamar yadda muka sha mu bayyana ma al'umma cewa wannan tarihi ya samo asali ne sakamakon karkare karatun manzumatin lamiya tare da sharhinta a inda muka yi alkawarin yi ma wannan littafi muƙaddima da tarihin shekul islam a lokacin da muka karkare karatun littafin kuma wannan karatun da muke a yau na tarihin ibn taimiyya yana zama muƙaddima ne na ɗaya daga cikin littattafan shekul islam wanda za mu zo za mu sa mu tasa a gaba da izinin allah mu karance shi shi ma muna roƙon allah maɗaukin sarki ya datar da mu a kan haka kamar yadda muka sha bayyana ma al'umma cewa tarihin shekul islam jami'a ce mai zaman kanta wanda duk duk abin da kake neman ka samu ko ka sani a cikin tarihin shi da izinin allah za ka samu daidai gwargwado ko a ma ishara ko a faɗakar da kai ko a ankarar da kai ko a nisar da kai zuwa ga abin da za ka yi kaffa kaffa ko ma ka ribace shi kai tsaye ka samu cin nasara duniya da lahira mun dauko wannan tarihi na shekul islam a cikin littafin rijalil fikar wa a fil islam na al'allamatu sayyid abul hassan ali alhassani annadawi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi mun karanta a karatun da ya gabata daga cikin tarihin ibn taimiyya cewa tawajjuhu tatar ila dimashq ta tarawa wasu mayaka ne wasu 'yan ta'adda ne makasa waɗanda suke kashe musulmi da sunan musuluncin waɗanda suka rugurguza garuruwan musulunci da sunan gina addini su waɗannan ta tarawa wasu mutane ne waɗanda allah maɗaukin sarki ya zare matausayi a cikin zuciyoyinsu sun yi ɓanna dama da hagu gaba da baya sun kashe yara sun kashe manya sun kashe lafiyayyo sun kashe marasa lafiya sun ƙona kasuwanni sun ƙona asibitoci sun rushe gidaje da kuma gadoji da dukkanin wani abin da ɗan adam zai amfana da shi annan da ta kamar yadda muka ambata a karatun da ya gabaci wannan ya kunno kai tun daga yankuna na tsohuwan ƙasan soviet a yau wanda ake ce ma rasha wanda ƙasashen da suka ɓaɓɓalle a cikinta Kasashe ne wanda a da tuntun zamanin sahabbai kasashe ne na musulmi waɗannan musulmi sakamakon bala'o'i da suka rika faruwa na miyagun aƙidu a musulunci sai ya haifar da wannan fitina na 'yan ƙabilan tatar tatar ɗin ƙabila ce wanda ɓarɓashinsu yanzu su ne a yankin ukraine da ake ta rigima tsakanin rasha da su waɗannan mutanen da ku gana ta wannan hayaniyan ko mafi yawancin mutanen ukraine ai musulmi ne su ne tar kuma an da wannan fitinan ne yanzu a kansu sau da ɓurɓushin da ke wajen na musulmi a rushe su domin ana ganin kamar tar wasu musulman arziki ne to wannan fitina na tattar a ƙarƙashin jagorancin sarki kazan sun cinye yankuna da dama tun daga farisa har yankuna kaf na iran da iraki to yanzu gashi sun karo dimashq sham mun ji abin da ya faru da abubuwan da suka kasance har zuwa lokacin da sarkin misra ya kawo tallafi ya kawo agaji ga mutanen dimashik to a yau za mu tashi ne inda mala ya ce inhizamu sultan walwadu fi dimashq inhizamu sultan sarkin misra wanda a wancan lokaci har ƙasan sham a ƙarƙashin mulkin shi take manji ya taho zai kawo agaji to amma abin da kai ce in hazama sai yakin shi ya kare ta tarawa suka watsa gayyan sojojin shi duk da cewa a wancan lokaci sarkin shi ke kan daidai su kuma ta tarawan su ne waɗanda suke kan ɓanna amma kalli irin yadda allah madaukin sarki ya ɗora maɓannata akan masu imani domin ya zama jarabawa a kan ɓangarorin guda biyu waɗanda aka yi nasara a kansu don a jarabci imaninsu waɗanda suka nasara su ma a jaraba imaninsu abin da ya faru kenan to bayan nan sai malo ya ce walwado fi dimashq to bayan karyewan yakin sarkin Misira da ya kawo ma dimashq sham agaji to menene ya fara a dimashq ababe guda biyu abu na farko karyewan yakin bayan karyewan yakin ya dimashq ta kasance kun gano wannan da kyau ku domin a lokacin da aka kawo muku hari aka ce sojojin gwamnati sun gudu sai a tambaye to ya garin ya samu shi kun fahimci wannan shine sai mala yake cewa fi sabi'in wa ishirin a ishirin da bakwai ga watan rabi'in al'awwal kamatin mubaraza baina qazan wa sultan a nan ne aka yi mubaraza fito na fito sarkin misra ya zara makami ya fito tsakiyan fage jagoranta tarawa kazan shi ma fisgona shi makamin ya tsallako fage faharabal na bishe ja'atin nadira a wannan yaƙi musulmi sun nuna jarunta wanda ba kasafai akan ga sun yi wannan jarunta da yaƙi da ta tarawa ba abin mamaki wannan yaƙin wai tsakanin wa da wa ake musulmi da musulmi ne domin ta tar suna iddi'a'in musulunci amma musulunci suke yi a musulunci ba ne domin ba wani musuluncin da za ka ce za ka yi a yau wanda wannan musuluncin zai kai ka zuwa ga katasa musulmi a gaba su kake kashewa su kake raunatawa su kake la'anta ma dukiyoyi kana farauce matansu wai yau ka ce mana musulunci kake yi a wani ƙur'anin a wani hadisin a bisa fahimtar wa ya halattar maka da wannan waɗannan abubuwan da suke faruwa a yau a cikin musulmi na bala'in da mutanen arewa musamman musulmi suke ciki kuma ga al'amarin ya faru a zamun nan farko shi ne allah maɗaukin sarki ke maimaita mana a yau domin maɗauki izina dangane da abin da ya faru da al'ummomin da suka gabata matakin da waɗancan suka ɗauka shine matakin da za a ɗauka a yau al'umma su nasara duk wani abin da za a zo da shi na wasu hikimomi da wasu tsare-tsare saɓanin tsarin da musulmin farko suka yi amfani da shi tun daga kan sayyidina aliyu dan abi talib har zuwa waɗanda suka biyo bayan shi da suka fada da irin wannan tashin hankalin da jabin musulmi suka tayar wallahi ana kauce matsarin su ba yadda za a yi nasara ko da ko ana hangen nasarar ce akwai abin takaici da muka ɗauko muna tattaunawa a karatun da ya gabata muka samu matsalan ɗaukewan wuta in kuntuna yan tsakani da allah in ba a yaba ma malaman musulunci a wannan yanki namu ko a wannan kasan ba tsakani da allah wa ya kamata a yaba ma sanda wannan fitina ta taso na kashe-kashen nan malaman da suka fara nuna cewa ba daidai ba ne suka fito suka bayyana karara cewa wannan ya saba ma musulunci musulmi ne suka fara wannan ba wani daga cikin kiristoci da ya magana hasali ma murna suka rika yi cinda musulmi na kashe junansu jami'an tsaro makale hannayen suka yi cinda a lokacin da malamai suke cewa ba daidai ba ne su waɗannan da ke kashe-kashen nan bin malaman suka yi suna kashewa haka ne ko ba haka ba ne duk in ka kama rediyo sai ka ji an ce an kashe wani malami a unguwa kaza haka ne gwamnati bata tashi da gaske tana yi ba sai lokacin da su waɗannan suka daramma caji office caji office na 'yan sanda da kuma ma'aikatan gwamnati da kashe al'umma kisan mai kai da wabi kowa ya san abin da ya faru da sheikh jafar mahmud adam kan faɗin gaskiya kowa ya san abin da ya faru da sheikh albani abu abdulrahman alaihi rahmatullah akan faɗin gaskiya kowa ya san abin da ya faru da ibrahim gomari a kan faɗin gaskiya kowa ya san abin da ya faru da malamai tsakanin gombe bauchi adamawa yobe uwa uba Maiduguri allah kaɗai san malaman da aka zubar aka yi masu yankan rago wasu wasunsa aka sa bindiga aka harbe su sakamakon faɗin gaskiya allah kaɗai san adadinsu babu wani babba daga cikin manya-manyan jami'an gwamnati a wancan lokaci wanda ya je jajanta ma iyalan waɗannan malaman babu wani babba daga cikin manya-manyan jagororin hukuma a wancan lokacin wanda ya ɗauki sile ya tallafa ma 'ya'ya da mata da 'yan uwa na waɗannan malaman da aka kashe hasali ma sa masu ido aka yi domin saboda a farko ba ba su tsaro ba ba su da wasu 'yan sanda da wasu sss ko sojoji wanda suke gadin gidajensu ko masallatansu ko makarantunsu ko kula da su a dukkanin kaiwa da komowansu bayan da aka yi nasarar karkashe su babu wani gudunmawa irin wannan da aka samu daga hukuma dangane da waɗannan malaman a yau sai a waye gari kuma a ce wai gwamna ne daga cikin gwamnonin jihohin arewa nan wai zai fito yana cewa wai malamai suna tsoron yin magana akan abin da yake faruwa ƙaryanka ta sha ƙarya inda gaske kake yi ka cire jami'an tsaron da suke tsaronka irin yadda malaman suka sadaukar suka zo suka faɗa kai ka faɗi in ba ga tsoro ba mana dama masu iya magana suna cewa babu mai gano fitina da sharri a farkon bayyananta da ƙullo wanda sai malami jahili shi ke gane illan fitina a lokacin da fitina ta ci ta cinye har ta juya baya ta ta hiyanta a lokacin da yake gano la shi wannan abin illa ne amma malami sanda ta kunno kai lokaci yake gane ta ba je nan mu karanta ba sanda ƙaru ne ya fito cikin gayyan adan shi yana takama yana jeje da kai da nuna isa jahilan gari ba tafi suka rika suna gurin ina dama a ce su bane amma malamai fa ce mu suke kul bin Allah yi ma Allah biyayya wannan shine turban nasara kadai sun yi wannan ko ba su yi ba amma daga ƙarshe bayan hallaka ƙaruna sai ga sauran jahilan gari suna ce a'a ba don da Allah maɗaukin sarki ya mana gamdakatar ba da mun fada cikin wannan bala'in kaga farkon bayyanan bala'in ƙaruna suwa suka gano illan shi malamai ne ƙarshen bala'in da ya samu ƙaruna da waɗanda ke tare da shi suwa su gano illan abin jahilai ne amma yanzu a ce wai an waye gari maimakon 'yan siyasan nan su tausaya su je su kafara na abin da suka yi ma malaman da aka ba a karkashe su aka wulaƙanta su aka tozata ɗalibansu aka watsa majalis ɗinsu su je su kai masa agaji a wai sai ma cin mutunci da ɓatanci ke biyowa baya farko tunanin za mu shiru akan wannan wajibi ne mai calling attention na mutanen nan su ja baki su shiru kun ga wannan da kyau ko ba wani dalili wani dan siyasa kawai dan ya samu bututun magana yan jarida sun kara mai abin zance kawai ya rika faɗin maganganun da ya ga dama akan malaman addinin musulunci mu mu baki mai shiru ba malaman ma ga kashe ba duk kokarin da malam albani yayi ba nan nan masu mulkin jihan da ƙasan a lokacin kama shi suka yi suka ce shi ma yana ɗaya daga cikin makasan ba an yi wannan ko ba a yi ba kwana nawa suka tsare shi a gidan yari suka zalunce suka cuce shi kuma wannan abin da ya faru da mala albani ba da hannun 'yan siyasan ba ba da hannun shugabannin ba ba da hannun sarakunan gargajiya a ciki ba duk waɗannan abubuwan ba mu san da su ba ne jama'a kuna gane wannan da kyau ku amma duk wannan ya zo ya wuce amma kuma sai a zo ana gorantawa shi yasa kada malamin da ya shiru akan irin waɗannan batancin da ake mana za ku zo za ku ji irin ƙoƙarin da ibn taimiyya ya yi duk garin da aka faɗa ma yaƙi irin wannan fara bincike suke su gano ina ne tsangayen wani malami santan wani malami a ji a wargaza ta in yana nan a kashe shi ana wannan ko ba a yi amma wai duk waɗannan abubuwan waya cewa malamai ba su komai ba malamai ba su iya ba kawai saboda yan iskan yan siyasan nan sun samu abin da suke son su yi an fahimci wannan kar ku yi a tozarta muku malamai kar ku yi da ci mutuncin malamanku kar ku yi da wulakanta su ga wanda bai cancanta masu wulakanci ba allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu din ka je government house sai ga an girki igwa ko babu ka gaya min masallaci ko makaranta ko gidan wani malami da aka yi mai dan sanda da kuliki zai gama maganganun da yake ne kawai koma gida ya kwanta in sun gana ma je su yanka shi inda san suna yanka gwanda haka ne ko ba haka ba ne to malaman ba dole su shiru ba na aka hira da malam albani a bbc abin da ya faɗa kenan ya ce yana ba malaman najeriya shawara su ja baki su shiru voa don hikaya ya hira da shi a cikin hiran aka ce alagafar ta malam wani shawara za ka ba gwamnati ya ce gwamnatin na jin shawara ne an bata kuma ma yana ba duk wani malami shawara ya ja bakin shi ya shiru ya ce ba 'yan iska ne gwamnatin suka mai da mu ba mu faɗi magana mu ba da shawara ƙarshe ma a koma cin muni abin zargi an yi wannan a ƙasar nan ko ba a yi ba to don dalili don allah ka gaya min wata ƙasa ne za ka je daga cikin ƙasashen da aka ɗauki musulunci da musulmi da malamai da ƙima a ce su zauna suna addini cikin wahala mun gano wannan yanzu yadda muka taru a wajen nan ban san adadin matan da ke cikin masallacinsu ba yanzu kallin ni da nike karanta da kujen da nike zufa zai yi gwamna yana jawabi a tara mutane a wajen ba lafiyayyen janareto da ac hankali kwance a ce gwamna na zufa zai yi wasan adadin zufan da kuku ke yi a ƙasan da ke da gwamnati ba kenan dole na abubuwan dole a miƙe a faɗi gaskiya ku yi adalci kuma in za ku faɗi magana ku faɗi magana mai kyau amma wancan maganan da gwamnan borno ya faɗi ba mai yadda da ita ba kuma ya yi kuskure kuma ya hanzarta fitowa fili ya roƙi musulmi da malaman musulmi gafara akan wancan maganan da ya gaya masu. ba wani malamin musulunci da yake matsoraci babu shi sun faɗa adadin nawa aka kashe mana an gane wannan da kyau ko yanzu shek jafar mahamudu adam allah ya rahamshe shi tsakani da allah gwamnatin najeriya za ta iya samar mana da makwafin shi yanzu za iya amma duk da abin da jafar ya faɗa da abin da ya biyo baya a kan shi kuma an fito an ce ma ba su yi komi ba wannan wannan muguwar magana ta yi muni Allah ta yi muni kuma wallahi azim in har ba su koma sun bincike malaman da aka karkashe sun biya diya ba sun taimaka sun tallafa sun agaza ma iyalan waɗannan malamai ba allah ka shaida allah ya isa ba mu yafe ba wallahi allah ya isa kuma sai allah ya mana hisabi da ƙuranan gobe kiyama kun ci amanan musulunci kun ci amanan musulmi kun gano wannan da kyau ku malamai nawa ka wulaƙanta amma ku ce ba abin da malamai suka yi wai malamai yanzu tsoro ma suke ji in zai ji tsoron ba gaskiya ba ne me kuka yi masu tsoron ba ku kaɗai ba ne shi yasa jami'an tsaron da ke kai labari ku je ku kai musu mu ba mu shiru ba a je a samu kasusuwan da malam albani ya yi na karan bana da ƙarshen alewa da in an ƙiji da demokaratiyya duk ya waɗannan bayanan haka ga hannu da yawa da aka yi da shi a frcn duk waɗannan abubuwan da ya duk ba ƙoƙari ba ne ku je ku ci karatukan da ya na sharhu sunna da karatukan sayahu muslim da katukan sayul bukhari duk waɗannan katin cike suke da an karar da musulmi da tsoratar da su wannan fitintunin Allah madaukin sarki ya kiyaye malai ce walakin na huzimu tare da haka sai da aka rusa yakin musulmi had asakir sultan ila misir raji'a sai waɗannan sojojin gwamnati suka arce sai su koma misira yau aka fara arcewan sojoji mu ma mun yi a ƙasar nan ko ba mu yi ba dole na abubuwan sun faru a zamun nan farko shi yasa idan ya zo yana faruwa a cikin ku da kun san wannan karatun ku sai ku gane wa tilkal ayyamu dawilu ha bainan nasu ne waɗancan zamun nan da suka gabata ne Allah maɗaukin sarki ke maimaita su ga mutane ai da fatan kuna fahimtar wannan Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu walta a ahalu dimashq ila dimashqa su kuma sojojin dimashq waɗanda suka raka sarkin dimashku ya mara mu babban sarki sarkin misra baya su kuma sai suka kwashe jiki sai suka dawo cikin garinsu waƙad ammal khawf fil baladi amma tsoro sai ya kama garin baki ɗaya ko minin sihabil jiyushin misriya na zuƙe wanda sojojin gwamnati sojojin misra suka yi sau koma ƙasansu wa khatari iktihami tatar da kuma irin tsoron da mutane suke tsoron fadawa na hadarin afken tatarawa fi dimashq a wannan gari na dimashq na galibin a irin lokacin da mutane suke da yaƙinin tatarawa za su yi nasara su ci dimashku da yaƙi kuma za su yi galaba domin suna da ƙarfin da suka iya koran sojojin gwamnati kana tsammanin 'yan ƙato da gora ne za su hana shigowa cikin gari domin mun karanta mun je su wane ne suka raka sojojin gwamnati bayan ƙato da gora ba ne ku ji karatun da ya wuce a baya su ne to sojojin gwamnati an raunata su sun gudu 'yan ƙato da gora sun komo dimashq to dole tsoro ya cika ko'ina ko mahala ce fakana kibarul ulama a wannan lokaci manya-manyan malamai da ke dimashq wa ayanin nas da manya-manyan mutane manyan attajirai na dimashq sai suka raka kwashe jiki suna barin dimashq ila misra suna komawa misra haka ga dinga kwasan jiki ana ta komawa ana ta komawa ana ta barin dimashq falqadu shafi'i mala ce babban alkalin shafi'awa wa qadil maliki da babban alkalin malikawa wa badul ulama al-mashhurin da wasu daga cikin manya-manyan shahararrun malamai wa walil balad da gwamnan ma kaji dan uwanka ko da gwamnan dimashku a wancan lokaci wal muhtasib da kuma manya-manyan jama'an gare wa ghairuhum da wasunsu mina tujjar daga cikin 'yan kasuwa wal kai hadda talakawan gare kanu kada gadarul balad duk sun watsa sun bar garin har gwamna ma ya gudu kun gane wannan da kyau ko mala ya ce kama annal hukam kanu kada kharaju min dimashq duk wasu 'yan majalisu da duk wasu ciyamomi da kansiloli da manya-manyan jami'an gwamnati su ma duk sun watsi sun bar dimashq siwa na'ibul kala'a wanda ya rage kawai shine assistant controller na gidan yari shi kadai ya zauna faƙada kana la ya zalu muqiman shi kaɗai ya zauna a garin mai gidan shi ma ya tsere kun gano wannan da kyau ku kowa ya cika wundon shi da iska sun arta kalman karnuka sun gudu amma sa'ir al-hukam al-mas'ulina an al-idara sauran kuwa jami'an gwamnati waɗanda nauyin gudanar da gari yake a hannunsu wani nizam da ƙoƙarin kula da tsarin gwamnati ya tafi a bisa tsari falam ul baqa fil madina ba wanda ya iya zama a garin dimashq sham dukkaninsu sun tsere sun bar sun koma misra wa al as'ar farashin kaya kad galat sai tsada ila haddin mukhifin a bisa yanayi mafi tsoratarwa dama in fitinan yaƙi ya zo da irin waɗannan abubuwan kayan basarufi mai suke yi tsada suke so na farko ba ma a shigo da wasu dan waɗanda ake da su kuma tsada za su wa ogle male ce wa ogle katil hudud aka waye gari doka da oda aka yi watsi da ita kawai ba tsari a ganin kowa ya abin da ya ga dama in ka jan ce wa ogle katil hudud an kulla doka da oda fyaɗe sata kashe-kashe komi kawai haddis bila haraj wallazi zada tinu balla mala abin da ya ƙara rikita ma al'amuran baki ɗaya annal masjuninan fi sijinil madina hada muhu 'yan gidan yari sai suka fasa gidan yarin wa kharaju suka fito cikin gari habunal matajira wal bada'i suka rika farfasa shaguna da manya-manyan gidajen gwamnati da manya-manyan gidajen manyan mutane suna sace kayayyakinsu wasta ghallal wada'a au bashin nas sai haka waye gari 'yan iskan gari sun wawushe garin wa asu fi zahirar balade suka yi ɓanna mummunan ɓanna a cikin gari wa kasaro abuwa balbasatin suka bi suka kakkarya ƙofofin manya-manyan store-store da ake tattara kayan abinci wa alaiha mu'udhama li'itima da fi a halin dimash a waɗannan manya-manyan store-store nan ne ake tara mafi yawancin kayan masrufi wanda mutanen dimash suka dogara da shi wa qala'u min suka bi suna kakkare ƙofofi washe shababa. Ah, bik shay'an kasira suke banna a shaguna da manya-manyan wajejen sai da kayayyaki na gari wa ba'uha suka sace kayan suka saida bi arhasil athman da 'yan kudi shi barawa yana tsada ne ɓarawan ya sace kayan miliyan ɗaya in ka ba shi dubu biyu sai ya baka haka don kayan ba na tsohon shi ba ne وبينما كانت دمشق تعيش في هذا الوضع المرعب ما ليش ألوغة عند دمشق سكي زونا أولا يني ميصورة تروى استار الخبر في الناس sai labari ya kewaye ko'ina bi kasdi kazan ila dimashq cewa sarki kazan gashi nan dab da shigowa dimashq fazado faza'an ala faza'in mutanen gari suka ƙara tsoro kan tsoro wa ammal khawfu tsoro ya game ko'ina wal irjab da tashin hankali fi tulil madina wa ardiha a ko'ina sarkuki saƙo birni da ƙauye na kowane unguwa da ke cikin dimash sai da hankali ya tashi tsoro hankali ya dugunzuma al'umma suka rasa yadda za su yi fitina ya kame ko ina mun gano wannan da kyau ku matsala ta ƙara matsala allah madaukin sarki ya kiyaye to kun ji halin da dimashk ta samu kanta a ciki bayan da yaƙin sarki ya karye suka koma suka yi gida misra lika ibn taimiya ma ƙazan ina wancan gwamnan yake me yasa bai je san bisa ya je ya zauna da mai gidan waɗancan ba bari ka ji namu Ibn taimiyya ya je ya zauna da wa da sarki kazan mu fa kana da mutunci da daraja a cikin mu baka taba addinin mu ba ko baka taba jagororin addinin mu ba daga ran da ka zolaye su ko wallahi sai mun zolaye ka kun gane wannan da kyau ko wallahi ya da kowa ya san wannan mu haka miki kar yi tunanin wai za ka yi wa malaman musulunci cin kashi wai ka tafi lafiya mu. allah ko mu ma za a kashe mu sai mun faɗi gaskiya allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to ga ibn taimiyya can wace malamai na da tsoro ijtama'a ibn taimiyya biya ayanil balad ibn taimiyya bai bar garin ba kaji salafawa ko yana nan amma duk waɗancan 'yan mazhabobi sun me sun tsere shi yana nan shekul islam ahmadu buna abdulhalim ibn taimiyat al-harrani ad abul abbas yana nan nan da nan sai tattara manyan gari littafkir don a shawara fil wada ilhadir dangane da yanayin da ake ciki a yau a gari ya za a yi wattafaƙo alal masir ila kazan <clears throat> suka haɗa kan cewa kawai a je a ga sarki kazan kafin ya shigo gari litalaƙihi saboda a haɗu da shi fi wafdin minal ulama a haɗa ayari nawa na malamai ayari na gwamnoni awari ne ministoci ina gwamnonin ku ce sun gudu ina gwamnoni ministoci fa kwamishinoni ciyamomi kansiloli sarakunan gargajiya ulama ubani isra'ila malaman salafiya fa <laughs> gano wannan da kyau ko E mana gwamnoni masu gudu <laughs> gano wannan da kyau makaryata kan kowa ya je ya gudu wawaye shine zai zai gaya mutane duk sun gudu ya tsaya ibn taimiya mai gidan su muhammad dan abdulwahabi mai gidan su shehul albani shehu jafar mai gidan su shehu gumi su shehu ɗan hodiyo ibn taimiyya shi yana nan shi ne tara manyan gari aka haɗa malamai aka ce a je a yi magana wa ashabuhum mun gano wannan da su da ɗalibansu malaman kadai da ɗaliban suka fito manyan gari sun gudu wanda ya tsaya daga cikin manyan garin waye assistant controller ne na gidan yari shi ma ya kasa tsara gidan yarin yan gidan yarin sun barke sun gudu yan ganduroba sun me sun gudu su ma ya kamata a yi masu sun gudu ko ina sojoji yan sanda fa sss fa gan ganduroba fa civil defense fa waya rage road safety fa bio fa malamai fa malamai sun tsaya wancan gwamna ku gaya mashi bai karanta wannan wajen ba ne bayanan ku a gaya mashi shi da 'yan uwan shi masu gudu su gudu koko masu gudu sun gudu in ka san ka tsorata ka gudu gano nan da kyau to duk suka tsere kawai gaba daya mara ya ce wa zalika li akhadhil aman an ce a ji ga sarki kazan ne saboda kulla alkawarin zaman lafiya minhu li ahli dimashq a zauna lafiya ga mutanen dimashq sham kamar yadda ɗaya daga cikin jarumai ya ce mu ba mu ƙi yanzu a zo a zauna zaman sulhu ba ba ka janar ya faɗi ba ya ce za a zauna zaman sulhu ai ina ba da mun gano wani da kyau amma da suwa da asalin mayakan ba waɗanda suka ari rigansu ba su zo a zauna a daidaita kuma su je su zauna ai janar ba makareci ba ne ba macin amana ba ne ba mai saba alkawari ba ne wallahi in aka zauna inda gaske suke za su ga dattijo mai cika alkawari mai faɗa da cikawa baya neman kuɗin wani baya neman gidan wani bai neman motan wani bai neman matan wani bai neman wani abu shi abin da ya ce ayi mai a gyara ina fatan mun gano wannan da kyau kuma wallahi bai sha'awar zubar da jinin kowa da yana da sha'awan zubar da jinin wani da sai a ce yana sha'awa ne a zo ya kama sai ya kashe su wala baya haka har yau baka je ya kama kowa ya ɗaure ba ko ya kama wani ya kashe ko ya yi ba abin da ya yi shi ya ce duk wanda ya san sata ya bawa abunmu kawai kun gano wannan da ke ku jan layin da ya ce za a yi shine ya ja layi babu sauran sata kada wani ya tani wai an ja layi ne abin da ya sata ce na ji dan sanyi sanyi <laughs> a ƙarya kake yi ai kawai ka kawo kuɗin mutane kawai kana neman zaman lafiya allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ba fi na isnain mala ya ce a bi ga watan rabi'il akhir kwana nawa kwana hudu kwana shida kun gano wannan da kyau ku dan 27 ga watan rabi'in al'awwal ne suwa suka gudu sojojin gwamnati kwana uku ko kwana biyu watan ya kare uku ga watan rabi'in al'akhir waye bayyana su ibn taimiyya suka fito kwana biyar ko kwana shida da gudun sojojin gwamnati na shekara na 699 ijtama'a mumathilu ahalid dimashq 'yan sauran waɗanda ake ganin su da kima daga cikin mutanen dimash suka haɗu wa safirul islam da jakadan musulunci ibn taimiya suka haɗu da sarki wa sarki kazan safirul islam jakadan musulunci shehul islam ibn taimiyyat al-harrani ad-dimashqi abul abbas ina gwanin wani ga namu eh akwai wani mai magana kai ina shehinka ya gudu shehinka fa ya gudu naka fa naka ya gudu namu ne ya tsaya <laughs> mun gano wannan da kyau ko namu shehin ne ya tsaya ina ba mun gano wannan da kyau bi kazan ɗagiya kazan macuci makashi mai zubar da jini a tatar fi balda a wani gari suka haɗu mai suna nabk kun gano wannan da kyau ko ya kawo hadal balad bayan dimash wa hims garin yana tsakanin dimash ne da garin homs ma'arufun bi mi'atin bi sifatin wa huwa kaza kaza kun gano wannan gari ne wanda ko kilomita hamsin bai kai ba ta zaren bai wuce kamar kaduna zuwa zaria ba a na aka zauna mala ya ce wal natrike sheikh kamaluddin ibn al'anja ya ce bari mu bar babban malami kamaluddin dan anja alladhi rafaka ibn taimiya wanda ya raka ibn taimiya wancan tafiyar ya ba mu labari wa hadara ma'ahu ila kazan wanda da shi aka je aka zauna gaban sarki kazan ya haddasa an hadar liqa shi zai ba mu labarin yadda aka haɗu a sambisan wancan zamanin wani gwamna ne zai ba da labarin akwai gwamnan gwamnan su ya yi ya gudu ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa gwamna ya ja muku magana gwamnoni ina fatan mun gano wannan da kyau ya gudu sai kun tuba wallahi ku ce malamai na tsoro ƙaryanku ya sha ƙarya malamai aka fara kashewa a ƙasan nan su aka fara zubar da jininsu ko ba su ba ne a lokacin 'yan sanda ba ruwansu kowa ma ya ja baki ya shi da musulmi ake kashewa malamai amma da aka fara karyawa da kowa shine gwamnati ta ce a in ba ku yi ba mu wuri lokacin da aka ɗauki mataki allah maraukin sarki ya tsare mana imanin malam kamaluddin ibn anja ya ce kuntu hadiran ma'a sheikh ya ce na zama ina tare da shekul islam ibn taimiyya faja ala yuhaddisu sultan bi wa rasulihi fil adal ya rika magana da sarki kazan yana mai ruwan ayoyi yana cilla mai ingantattun hadisan manzan Allah waɗanda suke magana kan yin mai adalci annabi yake cewa kalman mafi tsada da za ka faɗi ita ce kalman da za ka faɗi na gaskiya a gaban azalimin mai mulki ibini taimiyya ya ko bai yi ba ita ce kalman jihadin da tafi kowanne duk da wani aiki ne ibini yau sai a samu wani daƙiƙi jahili wasu ya meke yana zagin ibnu yana cewa dan taymiya ya ce kai ka san wa ibnu taymiya shehin kama ya isa ya tsaya gaban ibnu taymiya ya magana ne ibnu da ya tsaya ya tinkari sarki kasa barka ji dai wa gairihi yana fassara mai alkur'ani da sunna a bisa fahimtar annabi da sahabbai wa yarfa'u sautahu ala sultan ibini taimiyya yana daga sauti gaban sarki ba wa ya zo na roƙon shi bane da Allah ha ba yalla bai ha ba cewa ke kaji tsoron Allah abin da kake ba daidai ba ne. Allah madaukin sarki ya ce kaza manzon Allah ya ce kaza ga fatuwar na Abubakar da Umar da Usman da Ali Malik kaza kaza ya rika loda mai ayoyi yana loda mai hadisai yana cilla mai fatuwayin salaf dangane da adalci ba wai ya je ne yana magana irin maganganun da malaman ku suke in sun je gaban sarakunan gargajiya ba kaga malami yana magana kamar dan daudu malami yana magana kamar wata tsohuwar karuwa malami yana magana kamar wanda cutan kanjamau ya kama kaga malami yana magana kamar yana fama da cutan koda ga malami yana magana yadda ka san yayi marisa a gaban waɗannan sarakunan ne zaka zama wawa ka je ka samu kasa ɗin zaman fada ka ji malami shehunal albani alaihi rahmatullah mun gano wannan aka ce na hana ce ba za mu hana ba manzon Allah ya ce a yi hani allaka ya aba abdurrahman lillahi durruka Allah ya maka sakayya da gidan aljanna kalma na jihadi kalma mafi ɗaukaka ita ce kalman da aka gaya ma azzalimin mai mulki a gaban shi ba ta jin tsoro ba yanda ibnu taymiya ya daga murya a gaban sarki kazan haka mala albani ya daga murya a gaban sarakunan gargajiya a gaban ulama ubani isra'ila wa shahida shahidin min ahaliha mu kuma muna nan a wajen mun gano wannan da kyau ko mu ne muka raka shek kun gano wannan da kyau ko yau duk wani ci ba daɗin da aka yi a fada da ni aka yi ba zuwan da aka yi ba da ni ba duk wani zuwa da aka yi aka goga gemu da gemu ulama ubani isra'ila suna gefe da ni aka ci kun gano wannan da kyau ko shi yasa sun san ni na san su kuma za mu ci gaba da bugawa har zuwa lokacin da ko dai su kauce su tuba su bari ko kuma mu mumi shahada da izinin Allah wa yarfa'u sautahu ala sultan yana daga sauti kan sarki wa yaqrabu minhu fi asna'i hadisihi suna nesa nesa ne sarki na can kasa haka ake zaune ibnu timiya yana matsowa yana matsowa shi kuma sarki bai da inda zai matsa shehu na matsowa yana matsowa ku kalla ya can yana me matsowa yake fa shehu matsowa yake yana matsowa a san da yake karanta ma sarki alkur'ani yana loda mai hadisan manzan Allah hatta kamaluddin ibn anja ya ce iris laƙada karaba an tula suka rukubatuhu rukubata sultan iris a haɗa gwiwa da gwiwa wa sultan ma'a zalika muqbilun alai bi kulli bi ko musgin sarki gaba ɗaya hankalin shi ya tattaru ga ibnu taymiya ba abin da yake saware sai ne sai zancen da ibnu taymiya yake faɗi lima ya ga abin da ibnu taymiya yake faɗi hankalin shi gaba ɗaya ibn timiya matsowa yake matsowa yake dab da su haɗa mai gwiwa da gwiwa shahizun ilaihi la yu'ri da anhu ya yi turuturu da ido kallon ibn timiya yake ko ƙibta ido baya yi wa inna sultan min shiddati ma auqa allahu lahu fi qalbihi min al mahabba wal haiba irin yadda allah maɗaukin sarki ya cusa a cikin zuciyar sarki na me na tsoro da kuma me da haiba kwarjini na ibn taimiyya ya firgita ya tsorata kuma sai ji ƙaunar ibn taimiyya a ran shi sa'ala sai ya tambayi man da sheikh kai wani malami ne wai man da sheikh na salafi abul abbas dimashki ibn taymiyyat harrani fa inni lam ara mithla sarki ya ce ban taba ganin irin shi ba wane mutum wala athbata kalban minhu ban taba ganin mai tabbatacciyar zuciya irin shi ba wala auka min hadisi fi kalbi ko ban taba jin wanda zancen shi ya daki zuciya na irin nashi ba to cin haram ne ba dan cuwa-cuwa ba ne bai daga cikin gayen 'yan wawa bai ciki sam sam sam billahi al'adim in kana son zancen ka yi tasiri ko ka tsara cin halal ina gaya mau gaskiya duk mutumin da yake son zancen shi ya rika tasiri a cikin zukatan bayi wallahi ya ci halal duk wani kamiya miya duk wani abubuwa na magu-magu da cuwa-cuwa ko ka nisanci wannan kuma ka nisanci kai ma iyalinka duk abin da yake ba na halal ba wallahi in babu ko ka ce ta yi haƙuri mun gano wannan da kyau ko ce ki haƙuri zaman aure ba business ba ne yi ko business ne e mana shi sa duk wanda ya je neman aure ya gaya ma wanda ya zai neman aure ke ba wai business za mu je yi ba domin abin da ke cutar da ku kenan mafi yawancin 'yan matan da kuke nema ita tunaninta me za ta samu shi za take neman mai kuɗi kun sun mai da aure ya zama mai ya zama business kana talaucewa ta gudu